akan wani al'amari mai matuƙar muhimmanci wanda muka yi shi musamman domin faɗakarwa da tunatarwa tare da taimakawa 'yan uwa maza. Da yawa maza suna kallon cewa daɗewa ana jima'i shine kamar mazantaka. Babu shakka akwai wato jarumta ko kuma mazantaka ga namijin da yake iya gamsar da iyalinsa daidai gwargwado. Ma'ana, daidai gwargwadon iyawarsa. Kamar yadda mata suka zama daban-daban, haka mazan ma suke daban-daban. Wata macen tana iya gamsuwa a cikin mintuna ƙalilan, wata macen kuma ba ta iya gamsuwa a cikin mintuna ƙalilan. Haka kuma namiji shi ma. wani yana iya jure dogon lokaci wani kuma a zubin halittarsa ba rashin lafiya ba ce ba a haka Allah ya yi shi baya iya jurewa na ɗaukar dogon lokaci amma mafi daidaito mutumin da ya zamanto madaidaici wanda ba shi da rashin lafiya ba shi da wani abu shine ne mutumin da zai iya aƙalla minti 20 zuwa minti bakwai ko minti 25 yana tarayya da iyalinsa hakan shi ne wanda yake daidai daidai ma'ana shi bai yi yawa ba kuma bai yi kaɗan ba a irin wannan mintunan ya isa ka wadatar da mace ko wani irin yanayi take sai dai in ta kasance daga irin matan nan da ake kira mantagajiya ita kuma mantagajiya ita ce wacce komin lokacin da aka ɗauka ana ma'amala da ita da zaran ka yadda ka yi hutun minti biyu to shikenan ita za ta dawo kamar sannan aka fara Allah ya samu dace babu shakka mu na yau yana tunatarwa ne ko kuma faɗakarwa game da mazan da za su so a ce suna yin sama da awa ɗaya a tare da iyalinsu ko kun san cewa hakan zai iya zama dalilin mutum ya rasa mazakutarsa ma'ana daɗewa gaban mutum yana tsaye yakan iya haddasa masa rauni ko kuma ma mutuwar mazakuta masu ilimi a ɓangaren kiwon lafiya sun yi bincike ta fannoni da dama akan haka kuma an samu tabbaci a bisa wannan maganar. Misali, a lokacin da gaban mutum ya tashi, idan da za ka taɓa zuciyarka, za ka ji tana bugawa fiye da yadda ka saba. Bugawar zuciyar nan yakan sa ta harbo jini da ƙarfi zuwa cikin mazakutarka idan jinin ya shigo da yawa a ciki shi ne yake sa sai gaban mutum ya tashi wannan jini idan ya zo yana tsayawa ne a gurin shi ne dalilin da yakan sa sai kaga ka daɗe kana ma'amala ta aure ba tare da Alƙalamin ka ya koma ba to amma fa shi wannan jini yana da iya lokacinsa wanda ya kamata ya yi a cikin wannan jijiya ta gaban mutum domin idan ya shigo ya taru a ciki yakan ɗauki zafi ne idan ya ɗauki zafin nan in so ne abin da aka fi so shi ne in ya ɗauki zafi ya koma ya fita sabo ya shiga kamar dai yadda jini ya saba gudanawa a cikin jikin ɗan adam idan wani ya zo da ya yi zafi a gurin sai ya fita sai sabo ya shigo to ta haka jikin mutum yake rayuwa idan ya zamana jinin nan ya taru ya yi zafi kuma bai fita ba to yakan kashe wasu ƙwayoyin halitta waɗanda suke ƙarfafa mazakutan namiji za ku kula ma ga irin waɗanda suke amfani da magani ba tare da ƙa'ida ba wasu sukan yi kuskuren su sha maganin da gabansu zai tashi ya ƙi komawa idan gaban ya tashi ya ƙi kwanciya kwata-kwata shi in an je asibiti sai su soka allura sai su zuƙi wannan jinin da sun zuƙi jinin zai za ka ga ya koma ya kwanta to kaga kenan kwanciyar mazakuta ita ce take sa wannan jinin ya fita sabo ya shigo ko da za ka yi sama da sau ɗaya idan kai mai zubin wannan halittar ne zai fi a ce ka ɗauki tsawon awanni a cikin wannan yanayin tsawon awanni masu yawa a cikin wannan yanayin to tabbas yana kashe mazantaka za ka ga duk wanda ya samu wannan haɗarin na sai da aka je aka zuƙe masa jinin nan to za ka ga yana ta neman maganin kuzarin namiji maganin ma ya ƙi aiki kwata-kwata sabida me ƙwayoyin halittar da za su karɓi maganin su yi aiki sun riga sun mutu babu su babu shakka akwai haɗari a cikin haka ya kamata na farko a riƙa amfani da magani a bisa ƙa'ida ba wai yanda kake so ko kuma yanda ya maka ba idan ka samu magani na kuzari a matsayinka na namiji to abin da ya kamata shine ka yi iyayinka domin wato ka nemi shawarar masana akan yadda ya kamata kai amfani da maganin nan don kar ya zamar maka illa Allah ya mana jagora wanda Allah ya jarrabe shi da irin wannan lalurar ko kuma irin wannan matsalar yana son kuma ya kubuta misali ka taɓa fuskantar irin wannan yanayin na ƙarfin kuzari fiye da ƙima har al'aura ya ƙi kwanciya sai da aka je aka zuƙe jini ko aka caka ma allura sannan ya kwanta ka zo kana ta neman magani ka rasa wanda ya fuskanci irin wannan lalurar abin da ya kamata ya yi shi ne sai ya samu saiwar iccen gaube da saiwar dumashi da sassaƙen iccen da ake kira ɗan kamaru sai a haɗa su waje ɗaya a daka yawan maganin duk ya zama yawa ɗaya idan ya zama yawa ɗaya ma'ana garin ɗan kamaru rabin cokali garin wancan wato dumashi rabin cokali misali ne nake yi ko kuma barin auna da gwangwani garin ɗan kamar gwangwani ɗaya garin dumashi gwangwani ɗaya garin gauɗi gwangwani ɗaya sai a haɗa su waje ɗaya a cakuɗa ko kuma a dake su a tare sai mutum ya rika ɗibar rabin ƙaramin cokali rabin ƙaramin cokali yana sha a ruwan zafi ko a shayi in baka da matsala da zuma za ka iya karɓa kwaɓawa da zuma ana sha safe da yamma in Allah ya so ya yarda yakan ƙarfafa ƙwayoyin halittar gaban namiji wanda suke karɓar magani su sa magani ya aiki a jikin mutum da irin mutanen da zaka ji sun ce su ko sun sha maganin ƙarfin maza baya yi musu aiki idan suka yi amfani da wannan in Allah ya so za a samu abin da ake so bukata za ta biya cikin sauki in Allah ya so wannan shine ɗan takaitaccen bayani na akan wannan matsala da kuma maganinta zan takaita anan sai kuma wani lokacin in Allah ya sake sada mu da haka nake cewa assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuhu